safiyar ranar lahadi ce da ta daidai da ashirin da ɗaya ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da sha biyar ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shine kasan na arba'in da biyar daga cikin jiran giya karatuttukan littafin alfatwal hamawiyyatil kubra wallafar shekul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi in ba a manta ba mun faɗa kuma muna sake maimaitawa cewa tambaya ce aka rubuto wa ainihin ibn Taymiyyah daga garin Hama shine garin da zaka ji yanzu ake taba ta kashi a ciki a ƙasar Syria turawa a CNN zaka ji suna kiran shi Homs Homs to shine Hama daga wannan garin aka rubuto wa ibnu taimiya wannan tambaya cewa ala gafata malam ayoyi da hadisai da ke magana dangane da siffofin Allah maɗaukakin sarki menene ma'anar waɗannan ayoyi menene ma'anar waɗannan hadisai idan an dubi ayoyin an haɗa su da hadisan menene suke fa'idantarwa na fassara sannan me malamai suka faɗi dangane da ma'anonin da waɗannan ayoyi suke ɗauke da su ibnu taymiya ya cika mana alkawari kamar yadda muka faɗi a baya wurare da dama ya kwararo ayoyin da hadisan ya yi ta kawo maganganun malamai har dai magana ta kai yake kawowa daga ainihin al'imamu Muhammad ibn Khafif Abu Abdullah a inda bayan ya ce wa zakar hadisa fi zalika ko kala sai ce wa na taqidu kallama Musa taklima an gane eh haka ne ko eh wattakhadha ibrahima khalila wa anna al-khullata ghayru al-faqri la kama qala ahli al-bid'a anan muka kwana ko shafi na 423 da tahqiqin professor ainihin at-tuwaijiri malam ya ce wa na'taqidu anna Allah ta'ala khassa Muhammadan sallallahu alaihi wa wa sallama bir ru'ya mun ƙudurta cewa Allah ya keɓe annabi Muhammad da ganin shi wato kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama shi kaɗai Allah maɗaukakin sarki ya keɓe ya ga zatin shi tun a nan duniya to mun ƙudurta haka wattakhadhahu khalila kuma mun ƙudurta cewa Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke shi a matsayin masoyi shi kaɗai a cikin wannan al'umma kamar takhadha Ibrahima khalila kamar yadda a cikin al'ummomin da so gabata ya ɗauki Ibrahim shi kaɗai a matsayin ainihin Khalil. Wannan ita ce maganar da Ibn Taymiyyah ya faɗi wadda ishara ce zuwa ga mas'ala ta ganin Allah. Shin ana iya ganin Allah a nan duniya a jimillance? Shin in ya zama a keɓance annabi sallallahu Alaihi wasallama shi ya ga Allah, malamai sun haɗu kan annabi ya ga Allah ɗin in ya ga Allah ɗin gani ne na ido da ido ko gani ne na zuci ko gani ne na ma'ana to duk dai waɗannan mas'aloli su ne za mu tattauna gashe ce hadhihi mas'ala ru'yatun nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama li rabbih waqa al-khilaf fiha qadiman wa haditha ita wannan mas'ala wato ta ganin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ga ubangijin shi saɓani ya faru a tsakanin malamai tun da har kuma zuwa yanzu dangane da ita don haka ga maganganun malam zai tsaya ya kawo mana su a taƙaice sa'annan kuma sai ya faɗa mana inda za a je a sha kwaramniya da kuma ganin bayanai dangane da tantance wuri na fata an gane kamar yadda na faɗa ina sake faɗe jama'a asalin ita wannan matsala da muke faɗe kullun ta bincike idan malamai suka kawo magana a kai in ka je fa ba wai za ka je ka ganta ba ne gyaran riya a inda ka ganta a'a za ka je ka samu kwamacalar ra'ayoyi ne da karo da maganganu da karo da hadisai da ayoyi da sauransu ilimin da ake ce maka ka tsaya ka natsu ka fahimta na usulul fiqh ko mustalahul hadith ko ilimin aqida shi ne zai taimake ka da ikon Allah sai ka tsamo abin da yake ingantacce daga ciki in ko ka shiga waɗannan ba baka da waɗannan ilmomin to ɗan abin da ka shiga da shi na fahimta zai watsi. sannan za ka fito da ruɗanin da yake kuma baka da inda za ka je ka samu waraka shi yasa ya fi alheri in baka da ainihin wato wadatattun ilmomi irin waɗannan wani lokacin aka karanta abin da aka karanta a nan aka haƙaƙa to shi kenan ka tsaya a nan da zarar ka je ka saka kanka a cikin waɗannan littafai kuma sai ka ga cewa ɗan abin da ka fahimta ɗin a nan ma kafin ka fito can ya watse sannan kuma ka fito da ruɗani domin ta ka ga cikin misali ya maka magana ya maka magana sai ya ɗauko maka wani misali sai ƙwaƙwalwarka ta kasa fahimta shi wannan misalin ma na haka sai ka fito kana ta neman mawarwara a kai misali al'imamin nawawi ne ya zo cikin littafin shi almajmu'u sharhul muhazzab yana tattauna matsala dangane da ko ya halatta a ci yankan kirista ko bai halatta ba da ya gama kawo rigingimu da hayaniyar malamai sai ce kai daga cikin malamai ma akwai waɗanda suka ce ba wai kirista ya yanka tashi akuya ko bunsuru ya baka kaci ba kai kanka ranar babbar sallah zaka iya bashi ragonka yanka maka ko kuma matarka ta haihu za a yi suna ka kira shi in ya iya yanka yanka ma to yanzu don girman Allah ka shiga ne da neman ina gaskiyar za a ci yankan kirista ko ba za a ci ba ka fito da rikicin ragon sunan ma da kuma na layyama kirista zai iya yanka maka to kaga ya fi wancan da ka shiga da shi <laughs> na fata an gane to shi haka masalolin suke to amma an kana da ilimi sai ka gaba wani abu ilimi ne ya ƙara ya ƙara buga maka misali ne wai na kaiwa matuƙa ne ba nashi ba na kama za ka iya bashi ya yanka maka <laughs> Allah ya ce maka Malam yake cewa alƙaunin awwal maganar farko suka ce zahaba qaumun ila kariha. wasu mutane sun ce sam annabi sallallahu alaihi wa sallama ma bai ga Allah ba sun yi musu wa annan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lam yara rabbahu suka ce annabi bai ga ubangijin shi ba wa min haula'i daga cikin waɗannan malamai akwai Aisha السيدة عائشة مات النبي صلى الله wa وآله wa وابن مسعود akwai Abdullahi الله Mas'ud wa abu Huraira akwai ainihin abu Huraira. waɗannan na daga cikin malaman salaf waɗanda suka tabbatar da sam annabi sallallahu alaihi sallama bai ga Allah ba kullum yana daga cikin adalci in ka tashi za ka yi magana dangane da aƙida ko kuma fiƙihu ko wata mas'ala ka fara tunanin a cikin sahabbai akwai malamai dan na lura mutane da yawa sun ɗauki sahabbai ne a matsayin 'yan bako kawai su sun ɗauko riwayoyin ne amma su ba su maganganun ilimi kamar yadda 'yan baya suka yi maganganu ba na'am ba su yi tafri'i ba ba su rinka kucincina matsaloli gutsu gutsu gutsu gutsu haka ba waɗanda kawai saboda yalwatawa a'a amma su ma ana samun saɓanin fahimta a matsalar aƙida a wurinsu kamar wannan ana samun ainihin saɓanin fahimta a wurinsu a matsala ta fiƙihu kamar ana bayyana basmala ko ba a bayyanawa shin sallah ana yin ta ne da taguwa da wando da mayafi da rawani ko ko taguwa zulumbu an kasa ta isa shin mace in ta kawo katon hijabi ta sa ya ishe ta sallah ko ko dole sai da riga a karkashin haka su ma suna yin saɓani irin haka amma sabanin su zaka ga galibi saɓani ne wanda yake yana da daɗin ka ainihin wato saurare shi ka kuma ainihin karanta shi saboda zaka ga babu son zuciya kuma babu tafri'i babu kokarin gutsutsura matsaloli gutsu-gutsu yadda ba amfani Na haka jama'a kun ji wannan an aishata daga sayyida aisha qalat radiyallahu anha Allah ƙara mata yarda qalat tace salasun man haddasaka bihinna faqad kadhaba aisha tace abubuwa uku wanda di ya baka labarin su to ƙarya yayi kowaye man ka anna muhammadan ra'a rabbahu faqad kadhab wanda di ya faɗa maka cewa annabi muhammad ya ga ubangijin shi to ƙarya yayi alhadis mala ya ce hadisin na da tsawo ka karanta shi anan za ka ga sauran ƙarashin abubuwan guda biyu da suka rage rawahul bukhari in ka ga an sa alhadis in ka tashi in za ka cika wasalin sai ka ce alhadisa ai iqra hadisa ila akhirihi wato karanta hadisin har zuwa ƙarshen shi rawahul bukhari bukhari ya ruwaito wannan a cikin juz'i na takwas shafi na ɗari shida da shida lamba ta dubu takwas da ɗari takwas da hamsin da biyar kitabu tafsiri babu surati tahrimi wa hadha lafzuhu suratul najmi ko suratul najmi wa hadha lafzuhu yace kaji wannan lafazin da aka lafazin bukhari ne wa muslim muslim ma ya fitar da shi a cikin juz'i na farko shafi na ɗari da hamsin da tara lamba ta ɗari da saba'in da bakwai kitabul iman babu ma'ana qaulihi ta'ala wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra da ya zo fassara ma'anar magana Allah da Allah yake cewa haƙiƙa ya gan shi karo na biyu ma to shi wa kuma wane ne ya gawa Ina fata an gani to anan ya kawo wannan hadisi domin fassara wala qad haƙiƙa shi annabi ya gan shi nazlatan ukhra a karo na biyu ya gawa sai suka ce ya ga Allah wani suka ce a'a shi annabi ake nufi a kani na biyu ya sake ganin mala'ika jibril a sura shi ta haƙiƙa to haka suka kawo dai suratun najmi nan ma ainihin wato aya ta sha uku wa ila hadha dhahaba al-imam ahmad fi ihda riwayatayn anhu wannan magana ta cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sam bai ga Allah ba ita ce maganar da imamu Ahmad yake a kai a ɗaya daga cikin riwayoyi maganganu guda biyu da aka samo daga gare shi kun ji zancen farko shine annabi sallallahu alaihi wa sallama bai ga Allah ba cikin sahabbai Aisha da ibnu Mas'ud da Abu Huraira akan haka suke cikin malaman fiqhu daga ciki akwai Imamu Ahmad a ɗaya daga cikin riwayoyin shi ina fata an gane القول الثاني مجانا تبيو إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga ubangijin shi kaga akasin waccan magana kenan cewa annabi ya ga Allah wa hadha qawl ibn wa anas wannan magana Ibnu abbas da anas sun faɗe ta wa ilaihi dhahaba ikrima wal hasan ibn sulaiman waɗannan manyan malamai daga cikin sahabbai Abdullahi dan abbas da anas ɗan malik daga cikin tabi'ai ikrimatu da al-hasan basri da ainihin ar-rabi' dan sulaiman almajirin Imamin imam shafi'i ne shi kuwa wa ibn khuzaima da al-imam ibn khuzaima imam al-a'imma wal imamu ahmad fi ihdar riwayatayn anhu da imamu ahmad a ɗaya daga cikin riwayoyi guda biyu kaga ɗaya riwayar kenan shi yasa yasa ihdar riwayatayn an gane can ihdar riwayatayn ɗaya daga cikin riwayoyin da aka samu a wuri to nan kuma ita ce ukhrar riwayatayn kenan Ina fata an gane wa abu isma'il Alharawi da al-imamu abu isma'il al na fata an gane wa ka'ab al-ahbar da al-imam ka'ab al-ahbar wa zuhri wa urwa ibn zubair wa ma'amar wa huwa qawl al-ash'ari wa ghalib atba'ihi wannan maganar ita ce al-imamu abul hasan al-ash'ari da mafi yawancin mabiyan shi suke akai idan ka ji an ce mafi yawancin mabiyan shi ina fatan ku gane mabiyan shi a aƙidar shi ta tsakiya domin mabiyan shi a aƙidar shi ta farko sun watse mishi ba sauran danganta kansu gare shi shine ya zauna ya yi mu'tazilanci shekara arba'in to da ya tashi ya tuba daga mu'tazilancin sai wa mu'tazilanci fito na fito ya ta tonan asirin shi ya ta fallasa ya ta wa'azozi ya ta rubuce rubuce littafai don haka sai suka ga abin kunya ne ma su ci gaba da danganta kansu gare shi bayan nan sai ya zauna kan ainihin aƙida ta kullabiya aƙidar kullabiya ita ce aƙidar da za ka iya cewa yanzu ita ce galibin yancin da mutane da dama suke ɗauke da shi shi shine inkarin sifat alkhabariya tare da tabbatar da ainihin sifat as-sam'iyya wannan ainihin aƙida ya zauna a kanta shekara biyar ko da 'yan watanni ko zuwa shekara shida daga baya sai ya dawo ya batta sai ya dawo a ƙidar salaf ashabul hadis to abin da ya faru waɗannan ɗaliban na shekara biyar da ya zauna da su duk sanda kaji an ce ash'ariyawa ko mabiya imamu abul hasan to su ake nufi su ne waɗanda har yanzu su ba su ma karɓi wancan tuban nashi ba ba su yadda akan cewa ya bar wannan aƙida ba wasu su ma har suna zargin shi da cewa ya samu taɓuwa hankali ne don haka duk abin da yake faɗi a cikin tafan shi irin ainihin wato risala ila menene babu sagir eh, al'ibana luma'ul kabir da asagir sai suke cewa duk wasu abubuwa ne waɗanda ya yi su ne ba a cikin yana hayyacin shi ba don haka la'ati bara biha abin da ake itibari kawai shine abin da ya tabbatar a cikin wannan ainihin aƙida shi. ta inkarin sifat alkhabariya ina fata an gani Allah ya kyauta to su ne galibin mabiyan shi akan haka suke cewa annabi sallallahu alaihi sallam ya ga Allah wa rajjahu al-imam an-nawawi al-imam an-nawawi shi ma ya karkata akan wannan magana wa naqala an sahib at-tahrir ya ba da labari daga mai littafin at-tahrir irin abin da mu ma muke yi kun sa a ƙasar nan mu ma sai mutum ya zo ya ce maka mai risala wannan magana in ka ɗauke ta ka shiga da ita ƙasar Indonesia ko Pakistan ko Afghanistan sai su ce waye mai risala amma a nan ƙasar da ka ce mai risala sai a gane to su ma sukan yi haka ya ce sahibu tahrir to in ba ya fito ƙarar ya bayyana sunan ba sai a kasa gane wane ne mai littafin at-tahrir domin littattafai da sunayensa yake fara da tahriru kaza ko tahriru tambe ina tsammanin shi ne tahriru tambe ina tsammani shi ne to me yiwa yake cewa mai littafin at-tahrir wato ya ɗauko da gare shi kaunahu cewa wa idza sahatir riwaya nawa ya ɗauko daga mai littafin tahrir yace wa idza sahatir riwayatu an ibn abbas fi isbatir ru'ya wajaba al-masir ila isbatiha in dai har ruwayoyin nan da aka samo daga ibn abbas da ke tabbatar da cewa annabi ya ga Allah in dai sun tabbata to abin da yake wajibi shine a karkata zuwa ga wannan fatawar fa innaha laysat mimma yudraku bil aqal saboda ai ganin Allah da annabi yayi ba abu ne da za a iya gano shi da hankali ba wa yu'khadhu bil dhann ko kuma a dauke shi da zato wa inna ma yutalaqqa bis sama ana iya ainihin wato samun shi ne kawai ta hanyar sama wato an ji ولا يستجيز أحد أن يظن بابن عباس أنه تكلم في هذه المسألة بالظن والاجتهاد bai dace ga wani ya ɗauki cewa ibnu abbasin zai ainihin yi magana akan wannan matsala da zato da ijtihadi ba domin matsala ce wadda ijtihadi ba shi da mashiga وقد وافقه الإمام النووي على هذا الإمام النووي دي تقوانا مجانا دقى صاحب التحريم سيداتي دشي أكنت وقال يتي ثم إن عائشة رضي الله عنها lam tanfir ya bi hadisin an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nawa yace to aiko Aisha da ta ce annabi bai ga Allah ba ba fa wani hadisi ta kafa hujja da shi daga manzan Allah ba walau kana ma'aha fihi hadithun la zakaratu domin da Aisha tana da wani hadisi da ta ainihin ambace shi wa inna ma'tamadat ala listinbat min al ta ainihin dogara ne kawai da hukuncin da ta fitar daga waɗannan ayoyi ba hadisi ne take da shi ba kaga al-imam an-nawawi anan ya goyi bayan ibnu abbas sannan kuma ya goyi bayan maganar da mai littafin at-tahrir ya faɗi to ina son maganar nan mu tsaya da kyau mu dube ta tukuna shi ne tahrir ba fa wata hujja ya zo da ita ba kuwa ba a'a abin da yake cewa ibnu abbas ya ce annabi bai ga Allah ba annabi ya ga Allah ibnu abbas ya faɗa haka to kai ka tsaya ka duba wannan matsalar tana daga matsalolin da za a iji tihadi a cikinta a'a sannan waye ya faɗi maganar sahabi wannan matsalar ya kamata mai wa ibnu abbasin kyakkyawan tunanin cewa ya ji ta ne daga annabi shi yasa ya faɗe ta don ba matsala ce da za a iya faɗinta da zato ko kuma ya ce bai ma dace kai kanka ka zaki ibnu abbasin zai ainihin faɗi wannan maganar da zato ba a ƙarƙashin wannan ya faɗi wannan magana sai shi kuma imamin nawawi sai ya ba da ansa ta iyewa ka ce to ai aisha ta ce wanda bi ya ce eh annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ga Allah to ya yi ƙarya eh to sai nawawi ya ce to ai ba hadisi ta kawo ba to kai kuma ina son ka tsaya ka dubi yadda magana take man haddasa haddasaka anna muhammadan ra'a rabbahu faqad kazaba kai ma kuma sai ka ɗauko ka'idar da mai at-tahrir yayi kai ma sai kai tabbaka cewa ita Aisha ita kuma yanzu za ta iya kai tsaye ta ƙaryata wannan in ba wani hadisin take da shi ba ita ma gani sai kaga cewa abubuwan fasala ce ijtihadiyya saboda babu nassi ne sarihi intaha maganar da aka ɗauko daga nawawi ta ƙare a zahirin ka ga nawawi irin wannan magana ko ba a faɗi ba to a sharhin sahihu muslim ne القول salis magana ta uku at-tawaqquf fil mas'ala ka ja bakin ka kai shiru game da wannan mas'alar shine ra'ayin da wasu ka ce in an ce annabi ya ga Allah ka ce baka da ta cewa to me kace ce a'a kawai baka da ta cewa kawai shine at-tawaqquf ذكر القاضي إياب alqadi iyal al-malik ya faɗi haisu qala ذكره القاضي إياب القاضي إياب يفدي حيث قال أئنديتي ووقف بعض مشايخنا في هذا wasu daga cikin malamanmu sai suka tsaya cik game da wannan matsala waƙala wannan malamin da ya tsaya cik a kai ya ce laisa alaihi dalilun wadihun babu wani dalili ƙarara walakin na ja'izun sai dai kuma abu ne mai yiwuwa ba mu da dalilin cewa annabi ya ga Allah ba mu da dalilin cewa annabi bai ga Allah ba amma annabi ya ga Allah kuma ba abu ne wanda yake ba zai yiwu ba abu ne ja'iz wato zai iya yiwuwa to ja'iz a nan kaka ce halal a zai iya yiwuwa kawai wato ba wani abu ne mai wahala ba zai iya yiwuwa amma dai ba mu da dalili na korewa ko tabbatarwa an fahimta jama'a sai yake cewa intaha magana da aka ɗauko daga alqadi iya ta ƙare wa qala shi ko qurtubi cewa yayi wal waqfu fi hadhihi al-mas'ala arjah mutum ya tsayi cik game da wannan mas'alar ya zama ba shi da ta cewa ita ce magana da ta fi ƙarfi wa zakara annahu laysa fil babi dalilun qati' ya ambaci cewa domin a ƙarƙashin matsalar babu wani dalili ne yanke da ke nuna Allah annabi ya gan shi ko kuma bai gan shi ba ba wani dalili yanke wa ghayatu mastadalla bihi lit taifatayn zawahirun muta'aridatun qabilatun lit-ta'wil yace iyakacin abin da aka ta kafa hujja don goyon bayan bangarorin guda biyu wasu nassoshi ne na zahiri waɗanda suke karo da juna wanda kuma kowane nasu yana iya ɗaukan ta'awili ko kun fahimta wato kamar su masu maganganun ba su ne suka kawo hujjoji akan maganganun ba waɗanda suka zo suka goyi bayansu daga baya su suka yi ta ƙoƙarin kawo dalilai da suke ƙarfafar waɗannan maganganu to su kuma dalilan da suke ta kawo sai in ka dube su suna karo da juna kuma kowane ɗaya cikin dalilin ma in ka dube shi za a iya ta'awilin shi kenan babu nassi kenan kun fahimta nassi shine abin da baya ɗaukar ta'wili ko kaɗan alƙaunin Raje wallahu a'lam to yanzu shi professor tuwaijiri zai yi nashi tarjihin <clears throat> ya ce Allah shi ya fi sani amma maganar da ta fi ƙarfi ma zahaba ilaihi imam ibn maganar da ibn hajirin ya tafi a kai wa huwa al-mafhum min islam kuma ita wannan maganar ita ake fahimta ma daga maganganun ibn taymiya anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ra'a rabbahu bi cewa na'am manzon Allah ya ga Allah amma da zuciyar shi walaysa bi ainai ra'asihi ba da kurukurun idanuwan da ke kan shi ba wa bi hadha yumkin an tu'a an tajma'a al-adilla da haka an tujtama al-adillatu da haka ne zai fi dacewa a haɗa dalilan tunda a zahiri suna karo da juna wa yumkinu tawfiq bainar riwayatayn bainar ra'ayaini al kuma da haka ne zai iya yiwuwa a haɗa waɗannan ra'ayoyi guda biyu su zan sun tafi tare ra'ayin ibn Abbas wa ra'ayi Aisha ra'ayin ibn Abbas na cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga Allah da ra'ayin Aisha na cewa annabi bai ga Allah ba faman nafar ru'ya yuhmalu qawluhu ala nafi ru'yati al-ainiyya sai a ce duk wanda ka ji ya kore ganin Allah din yana kore maganar cewa annabi ya ga Allah ne da idanuwan shi wa man asbataha yu'malu ala isbatir ru'ya al-qalbiyya wanda kuma ya tabbatar da ganin Allah sai a ce ya tabbatar da ganin Allah ne gani na zuci wa hadha sabitun an ibn abbas domin wanda ya tabbata daga ibn abbas shi kanshi yana ainihin tabbatar da cewa ganin ganin zuci ne qala yace ra'ahu bi qalbihi annabi ya ga Allah amma da zuciyar shi wa riwaya a wata riwaya daga ibn abbas ra'ahu bi fuadihi marrataini annabi ya ga Allah da zuciyar shi so biyu rawahu muslim muslim ya ruwaito wannan hadisi a cikin mujalladi na farko shafi na ainihin wato ɗari da hamsin da takwas lamba ta ɗari da saba'in da shida kitabul iman ɗalibin malamai in kaga suna cewa a duba sahihu muslim fa suna cewa ne a duba sahihu muslim ɗin lambobin da suke faɗi tare da sharhin nawawi suke faɗi sai ka kiyaye don haka galibin lambobin da suke faɗi irin na farkon nan gaskiya ba mujallad ba ne juz'i suke nufi ina fata an gane kitabul iman babu ma'ana qaulihi ta'ala wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra haka zo fassara wannan wa bihadha yuhmalu ma nuqila an ibn abbas al-mutlaq ala al to daga wannan ne da wannan ne kenan ya dace a ɗauki magana ibnu abbasin da aka samu domin akwai inda ibnu abbasin yake cewa annabi ya ga Allah kai tsaye yake faɗi to nan kuma tun da aka je yana cewa ya gan shi da zuciya waccan maganar mutulaka sai a ɗauki wannan muƙayyada sai a fassara ta a ce ibnu abbas yana cewa annabi ya ga Allah amma da zuci wa bidhalika tujtama'ul adilla to da tujma'ul adilla da haka ne za a tattara waɗannan dalilai a hada su wa tattafiqul aqwal sai maganganun su yi daidai da juna walillahi alhamd godiya ta tabbata ga Allah قال شيخ الإسلام ابن تيمية يتي alfazu sabita عن, عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد lafuzza da suka tabbata daga ibnu abbasin waɗannan lafuzza ibnu taimiyya ya ce akwai mutulaƙa cewa annabi ya ga Allah kai tsaye akwai muqayyada bil fu'ad akwai waɗanda ke cewa ya ga Allah da zuciya taratan ya kulu ra'a Muhammadu rabbahu wani lokaci ya ce muhammad ya ga ubangiji wataratan taratan ya ce ra'ahu muhammad wani lokaci ya ce eh, muhammad ya gan shi ولم يثبت Abbasin lafzin عباس annahu ra'ahu bi ainihi bai tabbata daga ابن abbasin cewa in ji ibnu taimiya cewa annabi ya ga Allah da idanuwan shi ba wa kadhalika al-imam ahmad hakanan imam ahmad yutliqu ar-ru'ya shi ma yakan ce annabi ya ga Allah Ah, ko wa kadhalika al-imam Ahmad taratan yutliqu ar-ru'ya wani lokacin yakan ce annabi ya ga Allah wa taratan yaqulu wani lokaci yace ra'ahu bi fu'adi ya ganshi da zuci ila an qala malam yace haka ibnu taymiya ya ta maganganu har ta kai inda yace wa laysa fil adillati ma yaqdi annahu ra'ahu bi 'aini duk dalilan da ake kawa babu wani dalili da ke tabbatar da cewa annabi ya ga Allah da idanuwan shi wala sabata zalika an ahadin min sahaba kuma wannan ma bai tabbata daga wani ainihin sahabi ba cewa annabi ya ga Allah da idanuwan shi hatta ibnu abbasin kun yana cewa ne annabi ya ga Allah wani wuri kuma sai a ji ya ce da zuci wala fil kitabi was sunna ma yadullu ala zalika sannan kaf a cikin alqur'ani da sunna babu inda za ka ga wani dalili da ke nuni a kan cewa annabi ya ga Allah da idanuwa wa hadha ma rajjahu Sheikh Muhammad al-Amin Shankiti wannan ita ce maganar da Shankiti mai adwaul bayan ya tabbatar wa yumathilu ma dhakarahu Sheikh al-Islami وبمثل ما ذكره شيخ daima أفتت اللجنة الدائمة للبحوث irin wannan magana da ibn taymiya ya faɗi ita ce fatawa allajnatu da'ima wato kwamiti na dindindin wannan fassara kuskure ce na fassara ne yadda ake fassarawa e allajnatu da'ima sai a ce permanent committee a tsari na ilimin fassara kuskure ne wannan kawai sai a ce zaunannen kwamiti wato kwamiti ne wanda duk lokacin da ka amka da tambaya za ka samu amsa a wurinsu ba kwamiti ne na je kana yi kama. irin kwamitin rikicin mai tatsi ne ina kwamitin yake yanzu ya watse kwamitin rikicin jos ya watse to shi ne to amma akwai kwamiti wanda yake duk sanda ka aiko da tambaya akan wannan tambayar ka kwaya ɗaya za su iya zama su yi wata shida suna aiki a kanta to sai a kira shi permanent committee don haka dubi abin ne ta ma'ana permanent ko a da'in. to sai a ce a'a ka a ce kwamiti na dindindin don ma'anar dindindin a wurin bahaushe har abada an gani fassarar ma da tafi dacewa ita ce kawai babban kwamiti babban kwamiti da ke amsa fatoyi na fata an gani allajnatu da'ima wato kwamiti wanda yake babba lilbuhusil ilmiya wanda ke zama ya bincike na ilimi wal ifta da kuma ainihin fatwa kun ga waɗannan fatoyi na wannan kwamiti jama'a kun gan su kun ga nan duk su ne waɗannan ina fata an gane akwai kujera ne ba ko da kwaya ɗaya wannan mujalladi dan tafiya take yi ta fara daga guda biyu guda uku haka tafiya take yi mai yawa yanzu za ga ƙari ya samu ina fata an gane gashi fatawar lajnati da'ima lil al ilmiya wal ifta ina fata an gane idan ka aika musu da fatawa komai daren dadewa zaka ga ainihin fatawarka ta zo a nan insha Allah sai dai in fatawar shirme ce ko kuma ya gabata sun gabatar da amsa a kai sai su rubuto maka cewa ka duba mujallabi na kaza ina fata an gani. to fatoyi ne waɗanda yake malamai ne waɗanda suna da ilimi amma kasantuwar an yi ƙoƙarin standardizing ɗin fatoyin ne ba fatawa ce wadda aka san cewa malamin islamiyya yana ba 'yan matan islamiyya ko malamin matan aure yana ba matan aure an san fatawa ce da za ta yawo duk duniya duk abin da ya zo wanda yake da alaƙa da wasu masu sana'a sai a sa su malaman su yi zama na musamman da wannan mai sana'ar ya wayar musu da kai game da abin tukuna su yi wa abin kyakkyawar fahimta sannan sai su amsa abin a yadda yake misali likitoci sai a ce ala gafata malam ina hukuncin mace ta sha ƙwayoyin magani ko a yi mata allura don a tsaye da jinin haila ta tafi ta aikin haji to madadin irin hayaniya da malami zai ce eh to ni ganin wannan dai ba wani abu ko kuma kai wannan bai halatta ba don misali a'a sai a je a samu gogaggun likitoci sai malaman su zauna da su shin yana iya yiwuwa tukuna mace ta sha magani ya tsaye mata da haila sai su ce eh. to a bisa hasken ilimin ku da kuka bayar ai da kuka fahimta me kuke gani na waɗannan irin magungunan daga baya ba wata illa da za su haifar sun suka ba da abin da suka bayar sai a sake tara wasu likitocin sai an tabbatar da maganar tukuna don haka kwamiti ne wanda yake shi kanshi, yana matsayin farasatal ne wato wata hukuma ce wadda gwamnati tana tura musu kuɗi na musamman don haka duk malamin da sunan shi ya kai ya shiga cikin wannan ko taro aka je ko littafi ya buga sai kaga an yi adireshin shi cewa yana daga cikin malaman da suke wannan don sai wanda ya kai ma'ana inda zamanin su imamu maliki ne sai su imamu maliki ne za su yi wannan zama to sai ka kaddara waɗanda suke da martaba a wannan zamani irin martabar da su imam malik suke da ita a wancan zamanin su suke wannan so ba malaman islamiyya ba ne ba kuma malaman hadda ba ne na gefen masallaci ko abin malamai ne waɗanda sun sha sun ƙoshi game da ilimi ko an fahimta jama'a Allah maɗaukakin sarki ya ce masa na a'a ba wata alaka rabita daban take ita kuma wannan daban take sai dai kuma daga cikinsu za ka ga akwai udumi na rabita din ma'ana yanzu wannan fatoyi ne na malaman Saudi Arabia waɗanda suke mujtahidai rabitatul alamin islami ko wata mahaɗa ce wadda yake ta malaman duniya ita kuma tana kallon duniya ne da alaƙar musulunci da siyasar duniya don haka ji mahassada daga cikin malaman zamani irin su ɗahir boci. in suka tashi sai sukan ce rabita ƙungiyar 'yan siyasa ce kalimatu haƙƙin urida biha batil na'am rabita an kafa ta ne dan siyasa amma ba siyasa pdp da cpc ba ba siyasar PRP da MPN ba ba siyasar ainihin nefu da NP a siyasar mai gudanar da siyasar musulunci gaskiya ne rabita kungiya ce ta malamai amma waɗanda za su shiga wato diplomasiyar musulunci da musulmi da wasu ƙasashe shi yasa yanzu misali idan da rabita tana aiki yadda take a da yanzu za ta kawo intervention ga Najeriya menene yake faruwa ake ta cewa musulmi su suke yin kaza da gaske ne musulmin suke yi e ina shugabannin su ku tara mana su muna da magana da su ba da gaske bane e eh. to dan me ba a wa musulmi sharri ga mu a duniya ba haka muke ba to kaga wannan me ce siyasa ce diplomasiya ce to gaskiya na haka aka fara bita to amma a cikin haka kuma rabita ita ma tana da fatoyi da take yi to idan rabita ta fitar da fatawa a yadda take ita international approach ce saboda akwai malamin ƙasar ku a ciki kai ma akwai naku amma nan babu ɗan wata ƙasa kaf sai asalin ɗan Saudi Arabia gar da gar su ne kawai ana ko kun fahimta jama'a yawwa eh yana da bambanci fatawa islamiyya fatoyin da malaman suke ne ɗaiɗaiɗaiɗai ake tattarawa wuri guda nan kuwa collective approach ne shine sai an tara su a wuri guda sun yi debate wasu ma a je a ba su research zai siyo sannan a dawo a sake tattaunawa sannan abin da suka kwana a kai sai a rubuta a nan to fatawa islamiyya kuwa bin ba ne yana karatu sai aka yi mai tambaya sai ba da ansa sai a ciro ta sai a zo a sa eh, usaimin yana yi shi ma daban-daban to akwai kuma fatawa ulama'il menene haram ko menene ulama al-masjid al-haram ko su ma duk irin waɗannan fatoyin su ne ake tattarowa sannan kuma kowanne sai ka koma sai ka ga ga nashi fatoyi yawon to kairar aje su kawai to kun ga wannan ga ta shaukani ita ma shi fatuwar rabbani min fatawar imamin shaukani shi na ji wajen mujalladi goma sha ɗaya ce fatuwar shaukani ne aka tattara ga majmul fatawar kubra ta ibn taymiya ga abhasu kibari hay'ati kibarin ulama to wannan menene bambancin shi da wannan akwai bambanci wannan fatawa ce waɗannan kuma wasu buhus ne suke tasowa wadda wata matsala za ta iya tasowa wadda kamar mata umu bihil balwa ina hukuncin ainihin wato sinadarin alkohol da ke cikin magungunan mura da tari da magungunan asma to sai su zauna sai su bincike sai a buga ta gashi ita ce abhasu kibar hay'atu kibar ulama bil mamlakatil arabiyyati saudiyya ina fata an gane to nan kuma dubi wannan wannan fatoyin bin babu ga sunan na jin kusan mujalladi wajen goma sha ko ashirin da wani abu sannan sai na usaimin na usaimin su ma talatin da wani abu ne gashi majmu'u fatawa wa rasa'il fadilati sheikh muhammad salih al sannan sai su biki tun da can ke wajen shekara ɗari shida sannan sai yas'alu na kafin dini wal hayati ahmad shirbasi sannan sai malaman maghrib gashi su kuma fatawa ulama ifriqiya wal andalus wal maghrib gashi wansharisi al mi'yar al mi'yar al sannan sai fatawa ulama'i al balad al haram to duk waɗannan fatoyi ne na malamai sannan sai muhammad abu Zahra ga fatoyin shi ga wannan fatawa islamiyya ga wani ainihin babban malami shi kuma na ainihin abin nan kafar a sheikh abdullahi ibn zaid al mahmud majmu'u rasail gashi nan duk waɗannan fatoyi ne sai dai kawai abin da kusan muke ta nuna mutane waɗannan fatoyi fa ta iya ka zo Najeriya ka karanta wata matsala ta fatawa ba za ta zama relevant ba shikenan fatawa ce ba za ka yi ta bala'i da mutane abin da su Muhammad Yusuf suka yi ta bala'i da mutane kenan akan wannan fa wannan lajinar da'ima din nan sun je sun karanta ga abin da fatuwar lajinar da'ima suka ce shi ne hawan ya kawo min photos ne ce wannan ai fatuwar lajinar da'ima ce ce ce to ai wannan littafin ne ina ne. wannan shi ce yana mamaki ma ina ma na samu wannan littafin don su a lokacin photostat ne ma suke ta yawo da shi fatawa ce don haka fatawa ta faru ne don ta warware wata mas'ala za ta iya yiwa a karɓe ta za ta wa ba a karɓe ta ba shi yasa ka ga duwa waɗannan tafan fiqh ba da muke karantawa fatoyi ne don haka ba dole ba ne ka bi fatoyi ne abubuwan da ke cikin ahalari fatoyi ne wai fatoyi ne kawaidi ah, a fatoyi ne risala duk fatoyi ne na malamai ake tattarawa shi yasa kaga mai muktasar shi sai ya sarraha yace na tattara bima alaihi fatwa maganganun da da ake ba da fatoyi a malikiya waɗanda ba a fatoyi da su yace ban tattara su ba dan haka fatoyi ne to ba za ka tursasa mutane ba amma abin da yake da nasu to shikenan eh suna iya yin binciken abubuwan suka taso su zauna su bincika su wa da duniya musamman yanzu da ake da intanet sai zauna sai su bincika suka gama bincikawa shikenan sai a postin musu kwarai da gaske Allah ya taimaka wallahi da a ce malaman Najeriya za su samu goguwa a ilimi da kayan aiki da goyon baya irin wanda waɗannan na Saudiya suka samu ko wallahi sai sun fi su intaji sai sun fi su fitar da abubuwa wallahi saboda waɗancan lokacin aka yi zaman awa ɗaya da rabi lokacin sai ga kowa na haki kamar kaza turawa kowa sai ka ji ya gaji ba ina sukan su bane amma ina faɗin yadda necan jikinsu yake saboda irin eh, mu nan da muke da jinda da da da abin nan jikinmu gashi nan kamar kadangaru ina fata an gane Allah ya taimaka to kun ji dai magana yake cewa eh, ina ne wa ma'ana ra'ahu bi fu'adihi ai bi qalbihi ma'anar cewa ya ganshi da fu'ad shine da zuciyar shi wahiya kama qala imam ibn al-qayyim kamar yadda ibn al-qayyim ya faɗi ne inkishafu suratil ma'lumi lahu yaye mishi surar abin da ake son ya sani dan ya sani bi haythu takunu nisbatuhu ila al-qalbi ka nisbati al-mar'i ila al-ayn ta yadda zai ga abin a zuci kamar yadda mai gani a ido ya ganshi ainihin da idon shi irin wannan yana faruwa an fahimta a tsaya a yi maka kwatancen abu a kwatanta maka a kwatanta maka a buɗe maka bayani a kan shi yadda da ka gan shi kawai sai ka ce kai ne wane ko ina fata an gane suna da irin wannan ko mutum ne za a haɗa ka da shi sai a ce maka zai sauka a jirgin sama ga yadda yake ga yadda yake ga yadda yake ga yadda yake ga yadda yake ga a gama maka bayani kaf kana zuwa ka tsaya kana gani sai ka ce barka da zuwa ka gane ne ce a ai an yi mini bayani to kaga an yaye mai surar ma'alum din abin da ake so ya sani an faɗa mishi komai game da shi har abin ya ɗarsa su sai a ce ya gan shi da zuci shine zuciyar shi ta yi rekodin ɗin yaya ike to da zaran ido ya gani sai zuciyar ta ce wannan fa ne ina fata an gane na'am a ba irin mafarki bane ba na mafarki bane ai ba na mafarki ba ne wannan dangane da ganin Allah a mafarki mas'ala ce wadda yake malamai sun tattauna ta kuma wannan ja'izi ne ma ba wai ga annabi ba har kai gare ka ma har ma ga kowa hmm. eh, akwai littafi na littafan ne da yawa a akan haka na fata an gane Allah ya taimaka na wa alaikum salam kusan duk abu ɗaya ne kawai dai kalb yakan iya ɗaukar ma'anar ita zuciya kamar a ce ga zuciya an yanko to za a iya cewa zuciya kalb haka kuma ma'ana za a iya cewa amma fu'ad din shine zuciya wato ma'anan ta eh na'am malam yace unzur tauhid ibn khuzaima a duba kitab tauhid na ibn khuzaima mujalladi na ɗaya shafi na 477 zuwa 547 da mujalladi na biyu shafi na ɗari biyar da arba'in da takwas zuwa ɗari biyar da sittin da kitabun shari'a na ajurri a cikin ainihin wato mujalladi na hudu shafi na casa'in da ɗaya zuwa ɗari hudu da casa'in da bakwai da kuma littafin arba'una amma na al'imamul harwi a cikin shafi na tamanin da ɗaya zuwa casa'in da uku ru'yatullah da kuma littafin ru'yatullahi lidara kutsubi الله نأى نعم الإمام الدار قطني في نسخه تندبلاء الإمام البيهقي يا ربوتا يا ربوتا سنتا ردع كتاب الصفات ما هو المستعان صار لوقة تظهر لنا أنصب لوقة تظهر لنا تجاوز تتفضل littafin ru'yatullah na al-imam al ah, ko al-imam ad shafi na 186 zuwa 189 sai kuma al-hujja fi bayanin mahajja a shafi na ainihin wato ɗari biyar da tara zuwa ɗari biyar da goma wannan littafin ma yana nan mujalladi biyu ne alhujja fi bayanin mahajja الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة شاء الأصبح محمد ربيع dan gidan rabi alhadi almadkhali shi ya zauna ya ta hakikin shi Allahu akbar ya gado uban shi kenan a shafi na 509 zuwa 510 da littafin alfatawa na ibnu taymiya mujalladi na uku shafi na 386 zuwa 387 da mujalladi na shida shafi na ɗari biyar da bakwai zuwa ɗari biyar da sha ɗaya da madarijus saliki na mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da arba'in da shida zuwa. da sharhu fahawiya a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da ashirin da biyu zuwa ɗari biyu da ashirin da biyar da tafsirin ɓabari a mujalladi na ashirin da bakwai a ainihin wato shafi na Eh, shida zuwa arba'in da bakwai da sharhin muslim na nawawi a cikin mujalladi na uku ko juzi na uku shafi na hudu zuwa na sha hudu da fatuhul bari mujalladi na takwas shafi na ɗari shida da takwas zuwa ɗari shida da tara da kuma littafin fathul mulhim ko fathul mulham fathul mulhim fathul mulhim a mujalladi na ɗaya sharhin sahihu muslim ne mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da talatin da bakwai zuwa ɗari uku da arba'in da littafin lawami'ul anwar bahiyya a cikin mujalladi na biyu shafi na ainihin wato ɗari biyu da hamsin zuwa ɗari biyu da hamsin da shida da littafin aqawilu siqat a cikin ainihin wato shafi na ɗari da casa'in da shida zuwa ɗari da casa'in da bakwai da littafin al-insaf na albakilani a shafi na ɗari biyu da arba'in da ɗaya da littafin adwa'ul bayani a mujalladi na uku shafi na ɗari uku da casa'in da tara zuwa ɗari hudu daidai sai kuma Fatawar lajnati da'ima lil buhuthil ilmiya wal ifta mujalladi na biyu shafi na ɗari da ashirin da takwas zuwa ɗari da talatin kun ji waɗannan ainihin maganganu dangane da mas'ala ta ganin Allah jama'a sannan kun ji daga ƙarshe ta haƙiƙin da ya shi ne gaskiya annabi bai ga Allah da idanuwa ƙuruƙuru ƙuru ba amma annabi sallallahu alaihi sallama ya ga Allah gani na zuci wato an haskaka mishi siffofin Allah ya gansu a zuci Ina fata an gane wannan maganar ita ce wadda ta fi cancanta in kuka dubi da yadda ya kawo dalilai din Allah ya taimaka sa'an nan bayan da ya gama wannan sai ya ce wa na atakidu anna Allah ikhtassa ko anna Allah ikhtassa bimafatihi khamsin min al kuma mun kudurta cewa Allah ya keɓantu da mabuɗan abubuwa biyar na gaibu wato Allah ne kaɗai ya san sirrin waɗannan abubuwan la alamuha illallah ba wanda ya san su sai shi Allah ɗin inna Allah indahu ilmu sa'a sai kawo wannan aya Allah shi kadai ne yake da ilimin tashin alkiyama al'aya yace ka karanta ayar gashi nan sai malai ya kawo ayar cikakkiya cewa qala subhanahu Allah yace inna Allah indahu ilmu sa'a Allah kadai yake da masaniyar sa'a yaushe za a yi tashin duniya to Allah kadai yake da masaniyar wannan wa yunazzilul ghais Allah yake saukar da ruwa to shi kaɗai yake da masaniya akan yaushe adadin ruwan wani amfani ruwan zai yi ina za a yi ambaliya ina ne ba za a yi ba Allah kaɗai yake da masaniya wannan wa ya'lamu ma fil arhab sannan Allah kaɗai ya san abin da ke cikin mahaifa me ke cikin mahaifa namiji ne ko mace mai arziki ne ko matsiyaci yaushe zai mutu yaya halin shi zai kasance da wa zai yi kama an gane wa ma tadri nafsun ma za ta gada sannan rai bai san me zai yi gobe ba amma Allah ya san menene kai za ka yi gobe kun ga wannan yana tabbatar da kaddara wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut mutum bai san ina zai mutu ba rai bai san ina zai mutu ba ina ne kabarinka yake inna allaha alimun khabir Allah masani ne kuma mai bada labarin komai ne warawar bukhari bukhari ya ruwaito hadisi a cikin juz'i na takwas shafi na ɗari biyar da sha uku zuwa ɗari biyar da sha hudu lamba ta dubu hudu da ɗari bakwai da saba'in da takwas kitabu tafsir babu inna allaha indahu ilmu sa'a duk inda kaga irin wannan galibi waɗannan malaman kamar yadda na faɗi ɗazu game da bukhari ma to fatuhul bari ne suke hujja da shi don haka fatuhul bari za ka je ka duba an ubaidullahi ibn umara daga ubaidullahi dan umar kala ya ce kala nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam annabi ya ce wato an ubaidullahi ibn umar radiyallahu anhuma قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفاتيح الغيب خمس manzo Allah ya ce mabuɗan gaibu guda biyar ne sun makara sai ya karanta inna Allah indahu ilmu sa'a Allah shi yake da masaniyar ainihin wato sanin tashin alkiyama da wannan hadisin da makamantan shi malamai suka ce ashe abin da malaman hadisi suke daidai ne yanzu ya kawo hadisin ne annabi ya fara faɗi cikin biyar ɗin ne da ya ce Allah yana da masaniyar eh waɗannan abubuwa biyar sai ya kawo aya sai aya ta faɗi abubuwa an gane yawwa al'aya yace unzur tafsir ibn kathir ka duba tafsirin ibn kathir mujalladi na shida shafi na ɗari uku da hamsin da biyar sai mu koma sama don haka kun ji jama'a Allah ne kaɗai yake da masaniyar waɗannan abubuwan ونعتقد المسح على الخفين ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم kuma mun ƙudurta shafa akan hufi to me ya kawo shafa akan hufi cikin jimillar aƙida za mu zo mu tattauna a kai insha Allah amma dai wajibi ne ka ƙudurta abin kamar yadda kake ƙudurta sauran mas'alolin aƙida akan cewa duk matafiya an halatta mishi ya kwana uku yana shafa akan hufi ya wuni uku yana shafa akan hufi sai in janaba ce ta same shi dole ya cire hufin ya wankan janaba amma saboda bacci ya kwanta ya yi bacci in ya tashi zai shafa akan hufi ya shiga ban ɗaki ya yi kashi ko ya yi fitsari zai ainihin dawo zai alwala sai ya shafa akan hufin shi ina fata an gani. inda mas'ala take shi ne idan ya cire hufin shi ya kwanta gari ya waye sai ɗauko huffin ya mayar zai shafa a kai zai iya shafa a kai duwannan ƙa'idodi da fukawa suka sharɗanta in aka cire ya huce duk hayaniya ce ba wani dalili kana nan cikin wannan muddar misali ka sanya hufinka da safe karfe bakwai an zauna har magariba har isha har aka gama ka je za ka kwanta da daddare sai ka zare hufinka sai ka ajiye sai kai koma kai kwanciyarka asuba ta sai kana sauka gado sai ka ɗauko hufinka ka mayar ka shiga ban ɗaki kai duk abin da kai da ka fito sai kai shafa akan hufinka ba abin da ya lalata muddar ta kare ba kana cikin muddar eh ha ko ɗaya ai tun sawa farko ake magana don haka kana nan cikin wannan muddar muddar bata riga ta ƙare ba hmm. Hmm. Hmm. eh saboda kana nan a cikin muddaka ta farko misali shine nace karfe bakwai na safe ka yi alwala sai ka sanya huffinka ko safarka da aka zo sallah a zahar kana saye da abin ka kai shafa a kai da aka idan ta sallah a zahar sai ka cire sai kai kwaba ƙasa karewa da yake kai kwaba ka shiga ƙasa kai kwaba sai da ka gama gini bayan magariba ka sake sai ka zo sai ka sa abinka ko da don yanzu in kai da kanka ne ka canza wa kanka muddar ka sake alwala ka wanke kafanka to wannan wani abu ne naka amma ka fito daga kwaba sai ka wanke kafa ka ba alwala ba sai ka zura huffinka ka zo sallar magariba sai kai shafa a kai bako wancan cirewar da kai bata bata ba kwarai da gaske dama hakan ake nufi kafin ka mai da alwalar alwalar ta karye kafin ka mai da hufin alwalar ta karye a lokacin da ka cire kake kwaba alwala ta karye sai ka zo ka sanya hufinka sai kai shafa a kai saboda abin da ake duba almuddatul ula ta kare eh na eh da ma shi ake nufi shi ake nufi shi yasa ku karanta littafin tamamun musah fi ahkamil masah wanda yake tare da littafin ainihin almasahu alal khuffaini wal jawrabain na al qasimi wanda albani ya ta haƙiƙe shi wallahi wato in ba a zauna an karantar da mutane karatun fikin hatta alal manhajin salafi ba sai zama ku zo kuna ta yin sunna din, amma da wata fatawa ce kwaya ɗaya sai zama sai zama ba manhaji na salaf kuke ba manhaji na salaf kuke kamar hufi ne ya ce in yage ba za a yi shafa a kai ba dan me ba wani dalili ma damar za ka sa shi a ƙafa ka yi tafiya bai faɗi ba to ya nuna yagewa bata zama was ba bata ɓace amma in har zaka sa ka ɗaga kafa ka saboda yagewa ya zube to wannan kuma kan algararan ban za ka sa kafa ka ba hutu amma ma damar za ka sa ka ɗaga kafa kana tafiya duk yagewar shi in ka zo yi shafa a kai ina fata an gane wato duk sunna din fashi ne sauki jama'a kawai dai hayaniya hayaniyan ka bi su zaka yi ta shan wahala ne ka je lahira kuma Allah ya ce bai san ka ba ka ce na wahala ya Allah ya ce ba ni na ka ba tun nasu ba tasla naran hamiya ka yi wahalar banza kuma ka je ka shiga wuta saboda ba shi ya sa ka ba <laughs> ina fata an gane ka cika akwatinka da yashi ka je tasha da kyar a sauke ka a ɗauka da kyar a sa a but a caje ka kuɗi sai an je hanya an ce kawo kuɗi baka da komai ga nauyin banza kuma babu alheri shi ne abin da mutane suke wa kansu wallahi nakan yi mamakin mutanen da suke rayuwa ba akan sunna ba sai kaga suna muguwa shan wahala kuma wannan fa hatta ahli sunna yanzu lokacin da muke haɗe sallah ɗin nan nan saboda sanyi akwai waɗanda abin bai musu daɗi wannan ya dan kauce shi dai eh shi kenan kamar shi ya ta shan wahala kawai kamar shi ya ta shan wahala sannan ranar kiyama kuma yana da alamar tambaya ne me yasa yi saboda yanayi ya kai ga abin da aka ce maka kai saboda a cikin hadisi annabi ya ce Allah yana so in ya sauki a ɗauka kamar yadda yake jin zafi in ya hana kada a yi kuma a yi to ashe in ka ibin saukin Allah haushinka yake ji kana nan kai kana ganin a'a ka ɗauki eh, kai kai zuciyarka ta fi natsuwa za ka natsu malam yake cewa gashi wa yawman wa laylatan lil muqim yini guda kuma da dare guda ga wanda yake al muqim ina fatan mun gane ga wanda yake ainihin wato mai abin nan mai mazaunin gida malam yace wal masu ala al khuffaini mimma tawatara anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malam yace kaga shafa akan hutti. tuna daga cikin abubuwan da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama burjik انظر لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة فدوب للتاف لقط اللآلئ المتواترة متناثرة في الأحاديث المتواترة للزبيدي أشافي نتريبيو دا تلاتين دا شيدا زوا تريبيو دا همسن دا كما نظم المتناثر a cikin shafi na arba'in da biyu zuwa arba'in da shida ina tsammanin ga inda nake zaton za a same su ina tsammanin su a nan haka ne waɗannan tafa. a kan hadisi mutawa a A dai wannan nahiyar ko ɗayan ne. za a yi ta za a Wa ta haɗiyar yawo ووجه mas'alata fi هذه المسألة Profesa Tuwajir ya ce dalilin da ya kai malaman ahalus sunna suke shigar da wannan matsala a babin aƙidoji ma anna majalaha kutubil furo tare da cewa a littattafan fiƙihu ya kamata a tattauna وذلك أن الرافضة أنكرت المسح على الخفين ‘Yan shi'a da ke zagin sahabbai haka kuma suke inkarin wannan matsala ta shafa a kan hufi, humul khawarij fi hadha khawarijawa suka yi muwafaka da su akan wannan kama zakar ashari kamar yadda alimamul ashari ya ambata. in kana karatu kaga babu ya kure kaga an ɗan yi kyas haka kamar equals to anan ana cewa koma baya akwai sauran magana unzur ya ce ka duba littafin al-istibsar littusi na tusi malamin shi'a ne a mujalladi na ɗaya shafi na saba'in da shida kitabu tahara babu jawazi taqiyya fil mashi alal khuffain babin da ke bayani akan halaccin aqidar taqiyya wato kana cikin ahlus sunna kai shafa akan hufi dan ka ka ka ka, da su وانظر أيضا الإبانة كدوبا للتافع الإبانة لابن بطة تاع الإمام ابن بطة نفات أنغاني أقوى الإبانة فإبانة ما تاش بلا بيوتي شيء ابن بطة الإبانة الكبرى دا الإبانة الصغرى الإمام ابن بطة أنغاني الإبانة الكبرى دا الإبانة الصغرى malam yace to ka karanta wannan littafi ibn batta a cikin mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da sittin da ɗaya zuwa ɗari uku da sittin da uku alfatawa ta ibn taimiya mujalladi na uku shafi na ɗari uku da tamanin da biyu da kuma sharhin a fahawiya juz'i na biyu shafi na hamsin da ɗari da hamsin da ɗaya zuwa ɗari da hamsin da biyar sai maka ɗari biyar da hamsin da biyar sai maqalatul islamiyina wa ikhtilaful musallin abul hasan kenan shafi na ɗari hudu da ainihin wato a saba'in daidai Allah maɗaukakin sarki ya taimaka jama'a kun ji yadda waɗannan mas'aloli suke kuma insha Allah ta'ala wannan ita ce gabar da ta dace akan a kwana akai insha Allah wa alaikum salam na na eh a ah, ai saduwar kuma janaba an ta faru ai shi kenan mun yi bayani ai janaba tana lalatar da mudda din janaba tana lalatar da mudda na'am sewa wa alaikum salam نعم babu dalili akan waɗannan maganganun cewa aka zo shafa sai an haɗa hannu wannan an yi krosu ɗin shi haka haka duk babu dalili akan wannan ba ma zai shi rako shi yadda ya sauka da hannu ne shi ne abin da yake daidai jama'a ba a cikin tallafa mutane shari'o'i ba waɗanda yake ba Allah ne ya saukar da su إنهم شركاء kamar yadda na ce gawa insha Allah ta'ala a nan ne za a kwana da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk